Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci. Mamada ne dauke da labaran da farko ga mahimman kanin nasu. kwanaki bayan kisan gillar shugaban gungun abzinawan inatesa har yanzu ana cikin duhu da rudani kan dalilin kisan kuma masu hannu suna cikin takare ga cewar wato ɗaya daga cikin masu wato kula da wannan yanki ko da yake wato wannan shine na biyar na kashe wani sarkin gargajiya a wannan gunduma da ke yankin tilabiri za ku je ƙarin bayani sai kuma rahoton mu na musamman zai kasance na ranar litinin kan wato 'yanci hira tare da alkali goje maimuna gazibo shine sake shigar da yara da ke kaso kan ayyukan hannu domin basu wata sa'a. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya bayan ɗaya daga ranar 22 zuwa 26 ga watan Afrilun shekara ta 2019 aka gudanar da dandalin hasashen ruwan damuna domin yankunan Sahel da Sudani wani dandalin ƙwararru na kwamitin dindindin na tsakanin ƙasashe da ke yaƙi da hamada a yankin Sahel cewa da silsi da ya gabatar da wani wato kammalallen sakamakon aiki na hasashe ga hirar da wato domin wannan yanki ga dai karin bayani daga wato malam daga wato daga dan gungu ya hada mana a cikin rahoton gungu muhammad A jimilce a shimfiɗar yankin shekara ta 2019 ba za a samu zumin ruwan damana ba kamar shekara ta 2018 banda tsakiya, arewaci, gabasci da yammacin Burkina Faso, gusum da yammar ƙasar Mali da Niger, arewacin Benin, arewa ga Togo da gusuncin Chadi. Damanar za ta shimfiɗa da gaugawa shimfiɗar ƙasashen na yankin Sahel banda fuskar gabar Atlantic da ke tashi daga Senegal zuwa Liberia za su samu ƙarshen damana da zai ja lokaci a shimfiɗar yankunan sahel da ma na sudan amma zai kasance daidai a fuskar gabar atlantic da ke tashi gusum ga kasar mauritania har zuwa liberia wannan labaru ne da sils kwamitin ƙasa da ƙasa mai fafutukar mukushe fari a yankin sahel ya gabatar a sakamakon babban taronsa da ya gudanar satin da ya shuɗe a ƙasar mauritaniya za a fuskanci dogon lokaci na shigar rani kamar yadda majiyar guda ta bayyana a shimfiɗar yankunan sahel da na sudan bayan shigar damanar lokacin ranin zai takaita wajen ƙarshen damanar A ina ta yankin Tilaberi dalilan kisan shugaban gungun kabilar ta Banat wato a ranar Juma'a. har yanzu ba ana cikin duhu da rudani kan wannan kisa kuma har yanzu masu hannu kan wannan kisa suna gudu wannan shine karo na biyar da ake kashe wani sarkin gargajiya a cikin wannan gunduma in ji mataimakin magajin garin inates alhamdu asalek da alassan kuzi muhammad ya tuntuɓa ta wayar tarho sun yi ta'asar su kuma sun tafiyar su kenan ba iya sanin ko me yasa suka yi hakan a yanzu dai ta'aziyya ce ake wa iyalin mamacin to shi wani abu sabon lamari ne ko kuma dama an taɓa shi ai to sarki biyar ke gada ake wa kashin gilla cikin kwamin kwamitin tamu daman an kashe sarakai hudu kamin wanga kishin gillar an kashe shab da turbi na larabawa guda gudana na Hilani, guda Kurnika da na Galafi, kuma yanzu aka kashe Shabda Gurkuma su biyar kenan. Kuma dukkan wa'annan sarakan an kashe su ne kewayen Inatas ko kuma cikin garin Inatas. Fassarar Gungo Muhammad Dantani kenan, 'yan Nijar 405 aka kwashe ke daga Algeria suka iso jiya Lahadi a Agadas a cikin manyan motoci guda takwas. Waɗannan 'yan kore matasa ne 'yan Nijar masu shekaru 25 zuwa 35 da za a mai da su kuma a yankunan su na asali a cewar Isufu Bubakar mamba na kwaftin yankin da ke kula da waɗanda aka kwaso daga ƙasashen waje. Nous avons retenu plusieurs choses, notamment... Mun da abubuwa da dama kamar tsarin doka na ƙasa da na ƙasa da ƙasa ta Nijar ta ba ma hannu kamar dokar watan Oktoba 2010 da yarjejeniya sai da yawo ECOWAS bisa ga batun kai da kawowar al'ummomi da dukiyoyinsu ba tare da wata tsangwama ba. Usular nafiyar Afirka bisa 'yancin ɗan Adam da al'ummomi dukkan wa'annan matakan sun mutunta 'yancin bakin habre kamar bisa kai da kawowar da suke yi mun samu moriya a kai ganin girkin wa'annan sharuɗan dokoki muna ganin wata riba ce kuma muna alfahari da wannan tsarin canza miyau da alternative espace citoyen ta shirya akwai ababuwa da dama da muka sa a hange nazartarwa don wai ba a zo bane ko a halarci zaman taro shine kawai a'a ya waje ba a canza ra'ayi a fifita shi a cikin rukunin namu a cikin kungiyar tamu ta matasa don sauran da ba samu halarta wannan taron ba. To madalla kun gani da cewa wato taron matasa ne wanda ya shafi sanarwa da tattara matasa domin girmama 'yancin mutuncin 'yan gudun hijira bisa taken da aka gudanar a karkashin wato alternative espace situan eh, da ta shirya da kuma an ka kammala a ranar asabar a agadas matasa dai da rama ne suka fito daga yankuna guda takwas na niger inda suka larci wannan taro inda kuma suka bayyana gamsarsu a cikin fassarar Gugu Muhammad Dantani. Sai kuma 'yan Nijar eh, kusan 405 ne aka kwaso ne daga kasar Algeria da suka iso a ranar jiya Lahadi a Agades a cikin mayan motoci guda takwas. Waɗannan 'yan kore matasa ne duka 'yan Nijar masu shekaru 25 zuwa 35 kuma za a yi mai maida su a yankunansu na asali a cewar isufu bubakar mamba na kwamitin yankin da ke kula da waɗanda aka kwaso daga waje Sai kuma tsarin hulɗa na Afirka da Turai domin hanyoyin magance wato matsalolin hijira gabatarwa a hukumance kalubale da kuma hangen nesa shine taken wani taron tambaya da amsa da club ɗin wato ɗaliban tsangayar karatun 'yanci a jami'a ta yamai duna suka shirya a ranar asabar da ta gabata a nan birnin yamai da kuma martin wiss shugaban tagawagar ƙungiyar wato hijira ta duna oem a niger ya jagoranta ga dai karin haske daga shugaban sedun basiru sani a cikin rahoton michel deji Nos frères qui sont dans le désert, nos frères africains qui sont sur la mer, on n'a pas encore de Yan uwanmu da ke cikin hamada, yan uwanmu yan Afirka da ke bisa teku, har yanzu ba a ɗau matakin da aka san halin da suke ciki ba na karɓar su a Turai ko kuma a turo su gida Afirka. Shi yasa muka gayyaci shugaban tawagar ta OEM don ya tattauna da mu ɗalibai da jakadar ƙungiyar ƙasashen Turai, wakilin jakadar ƙasar Faransa da duk wasu wakilai na harabobin jakadanci. An kuka je a gadas yau, za ku gani ko ina mutanen da aka turo kiyar su ne. A wajen wayyam a faɗar wakilin nata sun shimfiɗar da matakan da za su yi don karɓar 'yan Afirka a Turai. A bi ta hanya ta gari a nemi biza wanda kuma ba za su samu wucewa ba OEM na nan tana tattaunawa da wakilan shugabannin ƙasashen Afirka don samun mafita ga wannan matsalar. l'oyem ils sont là en train de s'entretenir avec les représentants des chefs d'État africains pour solutionner ce problème là Zabuka bisa 'yanci da adalci kuma tare da halartar kowa a Nijar shine Muhammad Usman tsohon shugaban ƙasar Nijar kuma babban ɗan siyasa yake fata a jiya a maraɗi game da batun zabuka na shekara ta 2021 a cewar sa ƙalubalen tsaro na yanzu da ƙasar mu take fuskanta na buƙatar a gudanar da zaɓuka cikin kwanciyar hankali duka a cikin rahoton Muhammad Mamman. Bukatar a yunkura ta doso kai yanda a cikin ƙasan nan a samu a yi zaɓe nagartacce ba da magudi ba wanda kuma kowa zai halarta cikin kwanciyar hankali. Muna da zauren CNDP majalisa ce ta shawara bisa kan lamuran siyasa to kuma gashi bayya aiki don bai kumshi dukkan sassan da suka waje ba. Shawarar siyasa batta gudana yanda ya dace a yanzu dai. kuma ga kungiyar kula da zaɓe wadda tsarin tafiyarta aikinta bai da daidaito da yanda ya kamata a buƙatar da ake manufa a kanta ga kuma kundin zaɓe wanda ake ce ma biometric da ake shiryawa ba tare da shawarar ba mutane da dama ke az'ayar tambaya a kai ƙasarmu Nijar na buƙatar zaman lafiya tana buƙatar demokaradiyya mai tsarki mai fa'ida mai halin zaman lafiya Fassarar Gungu Muhammad Dantanin kenan bikin ranar ɗaya ga watan Mayu ko sallar ma'aikata wani lokaci ne ga wakilan ma'aikata da su bayyana matsalolinsu da kuma neman magance su daga wajen gwamnati domin tsarin aiki mai kyau da rayuwa mai kyau da kuma tsaro. Jibrila Idrisa Sakitar Jar na ƙungiyar kwadago ta CDTN ya yi bayani kan ci gaban da aka samu da kuma matsalolin da ke kan tebur duka a cikin rahoton su mana Amadu. Shekarun bayan nan an samu raguwar haraji bisa albashi, an samu ƙarin albashi da kuma sauran alawus ɗin ba da kuzari. Kenan akwai wasu buƙatun ma'aikata da aka samu aka biya. Abinda da ya yi saura shi ne ɗaukar ma'aikata. Shekarun bayan nan sam ma ba a ɗau ma'aikata ba na gwamnati. Tsarin zaɓen wakilan ma'aikata abu ne da ya daɗe sai gashi kowace shekara ta ƙice ta ƙicen yawa har yanzu. yanzu ba a yi shi ba akwai batun tarfin zubin albashi dangance da samun ƙarin matsayi biyan da ake a yanzu ma ana sanyi-sanyi da shi amma ce an dakatar da shi akwai batun biyan 'yan ragi a lokaci da na halin da suke ciki a shari'ance ya kamata a diba shi a takaice dai akwai koke-koke da dama da za su komo a bana ma bisa mu wadda za mu bayar da kuma cikin jawabin da za mu yi. nos messages Inganta aikin motsa jiki a cikin makarantun firamare da kuma ƙara horar da malaman motsa jiki su ne muradun da shirin Olympiade de la Jeunesse Nigerian Ojen eh, tare da zuba kuɗin ofishin jakadancin Faransa da ke Nijar ya sanya wa gaba. Ƙwararru da shugabannin yankuna na ilimin ƙananan makarantu suka haɗu domin tattaunawa a yau da safe a nan ya mai domin aiwatar da shi tun a cikin wannan shekara. Ƙarin haske Malam Sidi Ahmada wato mai bada shawara ga shugaban ƙasa a cikin rahoton Jallo Murama Kyanda. manufar wanga proje shine girka tsarin bada horo a cikin makarantun boko na firamare a cikin jihohi guda hudu a zandar maradi da yame malaman bada karatu ne za a baiwa horon bisa fannin motsa jiki don a baiwa yaran mu horo a shiryar da su gasar gasar motsa jiki tsakanin ɗalibai masu ɗaukar darussa wuri guda tsakanin 'yan makarantar da kuma shiryar da wata gasar kwamɓala ta ƙasa baki ɗaya muna da tabbas inda ta wannan hanyar za mu shiryar da yaran mu ga wasannin motsa jiki tun daga da tushe su kuma fahimci amfanin yin motsa jiki yanda ma za a iya amfani da hakan ya zanto wato babin koyarwa ne da za a sanyawa cikin ba da ilimi kamar dukkan sauran darussa Tun sai mu na musamman a Nijar idan aka kwatanta baligai da yara da ke tsare a gidajen yari suna amfana da ayyuka daban-daban na shigar da su aiki ta da taimakon kungiyoyi masu zaman kansu na wurin inji goje maimuna gazibo alkali da adama dawaki ta tamma tambaya shine mu na ranar litinin da aka keɓe domin shari'a a Nijar. an ƙayyade aikin amfanin jama'a domin rage tasirin kama yara gidan yari haka juju goja maryama gazibo ta faɗa ana iya yin shari'a ba wai na an kama shi kwaso ba amma za a hukunta shi da ya yi aikin amfanin jama'a misali ana hukunta shi na ya yi sharan gidan likita makaranta wace riba an ka ma yaran da suke kame bamban da manyan mutane masu shashanki da aka kame da farko suna da ayyukan da za su yi na samun musu aiki kin yi ta hanyar ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma a cikin gidan kuso ana ba su damar motsa jiki abincin da ake ba su ya hina manya suna da 'yancin kulawa da lahiyarsu abinci suna da dukkan 'yancin kariya suna da mantala gado wani wa'adi doka ta kayyade na shirya da kes in yara a kuma gabatar da su gaban kotu a cikin dokokin an ce juju ya kamata yi yanda kes insu zai kammala da gaugawa misali zaman kusa na cin amana an ce juju tsawon wata shida ya kamata ya kammala kes in idan tsawon wannan lokaci bai ida ba to ya kamata ya siki yaran ana gudanar da shari'a yaran ne a gaban jama'a euh, san an hana haka waɗanda suke da izinin halartar shari'an su ne jujun yara mataimakinsa in akwai wani ma'aikaci fannin yana iya zowa yin shaida jami'in da ke kulawa da yanayin rayuwa ko kuma dan uwansa ko wakilin yaro amma da zaran bai da shekara goma sha takwas ya yi faɗe ko ya yi kishin gilla shari'ar ba a yin ta gaban jama'a. Yaron da ya kasance ma'auraki ne shin ana mishi shari'a bayan da ake ma manyan mutane. A'a yaro kullum ban ake masa shari'a gani yaren tartasa ba a garwaya da manyan mutane. Wane ne dalilan da ake sa a kama yaro gidan yari a nan Nijar? Da kun ga shushin yara ya ɗau yauni kai yaro gidan kusu. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya.